yanzu wannan dambe kuma tsakanin ramadan ne daga bangaren jamus tsakanin ramadan daga bangaren jamus da kuma wato dogon sharif daga bangaren kudu ramadan daga bangaren kudu ga suna suna daura hannayensu da su fili a wannan dambe dogon sharif shine mai wato kai gashi nan yana daura hannu gashi nan zai na shirin shiga fili don baba wannan kuma da kuke kallo shine ramadan shagon doye wato shagon autan dan bunza shine gashi nan shi ma ya daura hannunsa za ku biyo mu cikin wannan filin dambe domin kallon yadda wannan dambe zai kasance tsakanin ramadan da kuma dogon shari za a ba shagon babin gida wanda ke nasara a kansa

saboda soyayyar da ka nuna ga kuku bima ta zo wasan kuku bima kuma ta yi wasa jama'a sun gamsu ana ba shi ana ba shi kyauta da kuku bima kamfanin kuku bima yake ba shi wannan kyauta shi nan kuku bima nan kuku bima kuku bima ka rinka shan kuku bima sosai saboda haka za mu kira masa aiki zai ba kame Isa'iju yawwa a fashi yawwa to ga kyautanin Isa'iju ya dangara maka ka kuka bima da ayin fes zan tambaye ku ga shi nan Ramadan ya shigo fili shi mara wato dogon sharif ya shigo fili muna ba da fati DVD ya kace gaje kai kallo ko shi ma dan kallo ya ci gonan zannan to masu kallo ga Ramadan nan ya shigo fili ga shi nan ma ba da ya shigo fili sarki kiɗa na dambe na Najeriya gaba Ramadan ya shigo fili dogon sharif ma ya shigo fili wanda ya zafara wanda kai mutane ba a na yadda da kaga ya da zakarin gida ba ka da zakalin gida ba mun ta yaki Hey! ga dogon shirin ya tsuguna yana jiran Ramadan ya shigo fili gashi nan ya tsuguna yana jiran Ramadan ya shigo fili kuma yana addu'a domin fafata wannan fili Ramadan yana wannan dan taro mai dan ga dauke da rebo nan in kai yanzu ya tafi ga gani kai a da ramadan yana daga hannu yana gaida yan kallo domin fara fafata wannan dambe a dogon sharif nan shi ma ya daga hannu yana gaida yan kallo soya, domin fafata wannan dambe gashi nan alƙalin wasa femi shagon alizuma da kura wannan dambe gashi nan ramadan yana addu'a ramadan yana addu'a wallahi gashi nan ramadan yana addu'a دشنا لاهورا رمضان كرب رمضان لا إله إلا الله رمضان الله أنت الجدير رمضان كرب رمضان رمضان عنده وفتحه لا إله إلا الله رضوي رمضان كرب رمضان رضوي دشنا رضوي الله يجزاها رمضان كرب رضوي تبصر دشنا رضي الله رمضان كرب رمضان إيه. لا اله الا الله رمضان كرب رمضان والله قدم رمضان دوبن شريف دوبن شريف سبحان الله رمضان ما الله رمضان كرب رمضان سبحان لا اله الا الله سبحان الله ولا حول لا اله الا الله سبحان الله لا اله الا الله محمد رسول الله Ramadan wallahi Ramadan ya tare kuka Ramadan Ramadan Ramadan Ramadan Ramadan Ramadan

dogon sharif ramadan garba ramadan dogon sharif ramadan garba ramadan gashi ramadan ramadan garba ramadan ramadan garba ramadan dogon sharif dogon sharif up and down, up and down. Go back, up and down, what up? Come on now, come on now. لا إله إلا الله محمد رسول الله هو لا شريك هو لا حول ولا قوة إلا بالله محمد رسول الله محمد رسول الله رمضان رمضان ولا حول ولا قوة إلا بالله يا العزيز فكبر وشريف كيف فلا وشريف رمضان محمد رسول الله رمضان سبحان الله رمضان سبحان الله Ramadan, Ramadan, Ramadan, Garba Ramadan. Ramadan. ramadan kashin sun dawo tuni na biyu sun dawo sun dawo tsakanin ramadan da dogon shari ramadan karba ramadan dogon shari ramadan garba ramadan dogon shari ramadan garba ramadan dogon shari ramadan garba ramadan dogon shari Ramadan garba Ramadan Dogon Shari Garba Ramadan Dogon Shari Ramadan Ramadan garba Ramadan Ramadan garba Ramadan Ramadan garba Ramadan Ramadan Ramadan garba Ramadan Ramadan garba Ramadan Dogon Shari Ramadan gar bar Ramadan ko bol Ramadan gar bar Ramadan gar bar Ramadan la ilaha illallah Ramadan kerba Ramadan Ramadan kerba Ramadan Dogo Ramadan kerba Ramadan Dogo Ramadan kerba Ramadan Ramadan wato Ramadan ya rutsa dokon shari dokon shari ya rutsa shi سبحان الله وقل سبحان الله وقل لك الله يرضى سبحان الله Ramadan Garba. Subhanallah. لا اله الا الله جدك سبحان الله جبانا فتا جبانا فتا ويداكم سبحان الله ويداكم وقال لا اله الا الله سبحان الله جبانا فتا جبانا فتا سبحان الله جبانا جبانا فتا سبحان الله جبانا سبحان الله وين لا انا ya Allah ya Allah Allah da kan Allah da kan subhanallahi garaka Ora ka ga na kai Ara gashi nan sun je huda su je hutun rabin lokaci a kai ne da biyu ga gashi nan ramadan ramadan da kuma dogon shari ya samu point la ilaha illallah zufa dogon shari ya samu point la ilaha illallah jama'a ta fara kuka jama'a ta fara kuka jama'a ta fara kuka jama'a ta fara kuka la ilaha illallah lallaba mutiyasi lallaba mutiyana wa sallallahu dogon shari sai Allah lallaba lallaba mutiyasi dogon shari subhanallahi wa man yafati ya ta wanda kuma dadi اللهم لله دائما الله وما يفك يا رجل وما يفك يا رجل دائما الله وما يفك يا رجل اللهم لله وما يفك يا رجل كما وانا فوقا كما وانا فوقا بلو بلتي اللهم لله كما وانا فوقا لا اله الا الله ويا رمضان مليو الله رمضان كل صفاء الهين يوم لكم لا اله الا الله محمد رسول الله سبحان الله كما رسولها كما رسولها سبحان الله يا هذا كان رمضان مشان ترى هذا رمضان كنت حسبته والله والله يا عبد الله لا اله الا الله محمد رسول الله يا دولاكم كل متنا سبحان الله يا متنا ولا حول ولا قوه متنا يا سبحان الله رمضان الله عليك حتى في كل رمضان انت في رمضان انت في كتاباتي والله كتاباتي كتاباتي والله كتاباتي يا رمضان لا اله آه. الا الله